daraktan tsare-tsare ne da kwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Riya Admiral Jacob Ajani, ya yi ƙarin haske kan karuwar hararen 'yan bindigar yankin Niger Delta. Intelligence available to us which we would not be able to divulge publicly especially at this time bayanan sirrin da ke gare mu da kuma ba lalle ne a faɗe su tunda a halin yanzu muna kai samani. ya nuna akwai ƙarin wasu dalilai da ke haddasa abin da ake gani a halin yanzu. Sintirin da muke yi mai take Operation Tsare Teku na daga cikin matakan da muke ɗauka. Yadda ake kai harin bam akan bututun mai ba dukkaninsu ake auna bututun da ke cikin ruwa ba, har ma da waɗanda ke saman ruwan, kuma muna aiki tukuru tare da haɗin gwiwar sauran rundunonin soji don ɗaukar mataki na bai ɗaya. to solve this problem. Chief Tike Ogoriba na daga cikin mutane shida da suka zauna da shugaba Umar Yar'adua har aka samar da shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin Niger Delta. Na kuma tambaye shi ko takamaimai menene matsalar yankin a halin yanzu? Um, I don't see whether there is a problem. The only issue that is there. Yace ba na jin akwai matsala. Batun kawai shi ne. Ya kamata shugaban kasa ya kaddamar da dokar ta ɓace na raya yankin Niger Delta cikin gaugawa. don uh, magance matsalolin da a baya ba iya cin masu ba. Masu sharhi na ganin gwamnatin tarayya ta samar da shirin afuwa ga hukumar raya Niger Delta ga ma'aikata su kutum da guda don raya wannan yanki. Ƙari da ƙarau ga maɗuɗin kuɗin da a duk wata ku ke amsa daga Baitulmali. Ko me za ka ce a kan duka waɗannan? Today, the amnesty program they say that is addressing the issues of the you know, ex militants A yau shirin afuwa ga tsafin 'yan bindigar yankin Niger Delta da ake ware mai naira biliyan 60 zuwa biliyan 70. A wannan shekara naira biliyan 20 kacal aka ware mai cikin kasafin kuɗi. Ma'aikatar raya yankin Niger Delta da ke samun naira miliyan dubu biyar cikin wannan adadi gyaran hanya kaɗai zai iya lashe naira miliyan dubu hudu. To naira miliyan dubu ma me za ta yi? Kuma duk da 'yan yankin ne ke jagorantar waɗannan hukumomi amma ai ba a sake masu mara. They are not given free hand to operate. Abdulmumin Gambari kwararre ne a kan yankin Niger Delta. Su 'yan Niger Delta manyan sun rubuta ce wayannan gwamnati ya ce zama da su su ba su san da zaman wayannan mutanen ba kuma ba su su ce represent ba. Tunda sun yi wannan magana su nemi ainihin mutanen. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.